Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 18 ga watan Maris ɗin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Mahmud makamai masu linzami da rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin rasha mai suna RT. Sannan kasar Australia ta kakaba ta ko kuma ma wasu gaggagaggan attajiran rasha biyu yau dinnan Juma'a. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai wani hari a garin okigwe da ke jihar imo inda wasu rahotanni ke cewa mutane da dama sun mutu ko da yake 'yan sanda sun ce rayuka biyu ne suka salwanta akwai matakai da muke ɗauka daban-daban wanda muke kawo ƙarshen wannan fitinoni ta iya addabi jihar Imo. Matsalar kawai da ake samu shi ne akwai wasu wurare wanda yake wayannan 'yan bindiga sun kokona mana police stations kuma babu ainihin mutanen tsaro a wannan wuri. To a can jihar Taraba ma wani hari wasu 'yan fashin daji suka kai a garin Gasol da ke jihar. Gari tana cikin fargaba. Yanzu hakan nan ma mutanen mu suna ta fita zuwa wasu garuruwa. Sun ayyana wa'annan garuruwan kamar Gasol, Sendirde, Wuro Jam, Badija za su iya shigo wa'annan garuruwa su kai masu farmaki. Muna tafa da shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. alaikum masu saurari da labaran. Makamai masu linzami da rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Nan take dai babu rahoto kan waɗanda abin ya ritsa da su. To sai dai filin jirgin saman ba shi aka auna ba a cewar magajin garin Lviv andrey Sanoki in ji kafar labarai ta Reuters. Da yaƙi ya turniki ya kuma yi gajimare a kewayen filin jirgin saman. A halin da ake ciki kuma a Mariupol waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun fara fitowa daga wani babban ginin wasan kwaikwayo da rasha ta auna a harin makami mai linzami ranar laraba an yi imanin cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka hada da yara na fakewa a babban ginin wasan kwaikwayon hotunan da tauraron ɗan adam na kamfanin maza space ya ɗauka na nuna an rubuta kalmar yara da harshen rashanci a wajen ginin akalla tun ranar litini har yanzu da ba a san yawan waɗanda suka tsira da ransu ba a harin. Shugaban Amurka Joe Biden ya shirya wata tattaunawa ta wayar tarho wadda ba a saba yin ta ba da shugaban China Xi Jinping a yau dinnan Juma'a wadda muhimmiyar tattaunawa ce a yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke roƙon ƙasashen duniya da su taimaka masa wajen yaƙi da mamayar da Rasha ke yi ma ƙasarsa da ta fara tun makonni uku da suka gabata. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT bayan binciken yadda kafar ke bayar da labaran yakin da ake yi a Ukraine. Hukumar tantancewar mai suna Ofcon ta faɗi a wata takardar bayani cewa bata ɗauki RT a TV University a matsayin a ta bakinta wadda ta dace kuma ta cancanci mallakar lasisin yada labarai a Burtaniya ba. Yau Juma'a hukumar ta Ofcon ta ce wannan hukuncin da aka yanke ya biyo bayan kaddamar da jerin bincike 29 kan sahihancin irin labaran da kafar labarai ta RT ke yadawa da kuma irin tattaunawar da ake yi a kafar labaran game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Hukumar tantancewar ta ce mun yanke shawarar cewa ba za mu iya gamsuwa da cewa RT na iya zama kafar labarai ta kirki ba a irin halin da ake ciki. saboda haka hukumar afcon ta soke lasisin yada labarai na rt ba tare da bata lokaci ba kasar australia ta kakaba takunkuma ga wasu gaggagan attajiran rasha biyu yau jama'a waɗanda ke harkar ma'adanai kuma ɗaya daga cikinsu ke da hannun jari a kamfanin tace ma'adanai na glaston rio tinto ministar harkokin wajen australia mary spain ta ce australia na aiki tare da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa wajen daɗa takura gaggagaggan attajiran rasha masu alaƙa da shugaban rasha vladimir putin da takunkuma saboda mamayar ukraine yanzu kasar australia ta ƙara attajirai biyu masu harkokin kasuwanci a australia wato da oleg deripaska da victor dieselbach a cewar pen a wata takardar bayani to an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotanninmu. A Najeriya wasu 'yan bindiga a garin Okigwe da ke jihar Imo a kudu maso gabashin ƙasar sun buɗe wuta tare da kashe mutane da dama yayin da wasu kuma suka jikkata. Rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta tabbatar da aukuwar harin, amma ta ce rayuka biyu ne suka salwanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin a yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya aiko mana. bayanai dai daga garin okigwe na jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun buɗe wuta kan wasu mutane da dama a garin na okigwe inda rayuka da dama suka salwanta kama daga na al'ummar ibo da kuma hausawa da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum gama abinda wani ganau ke cewa My name is Martin. I think it is very unfortunate killing people for no reason is, and I think it is high time for the people should also see how they can start defending themselves. Yana cewa ne sunana Mark kuma abin da ya faru na kashe mutane babu gaira babu dalili wannan abin takaici ne kuma lokaci ya yi da jama'a za su kare kansu domin jami'an tsaro ba sa iya kare mu don haka dole mu ɗauki mataki domin tsira da rayukanmu. bayan hasarar ɗimbin rayuka na al'ummomin hausawa yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu na ci gaba da bayyana alhininsu bako muhammed yan bindiga da haka kawai suka zo suka samu sai su bude musu wuta kawai daga lokacin na haɗa kaya na gudo sai aka ce ai dan wana karba mu kuma muka yi cikin jini mun na kokari mu dauko shi a ƙara harbi aka watsa mu muka dauko mun je kofa asibiti mun buga musu gate sun ki buɗe sun ce baka kan aiki kwanan sai kare to sai dai kuma sarkin hausawan garin na okigwe ya ce 'yan bindigan hare-hare guda biyu suka kai ana neman wasu ruwa a jallo kuma suna cikin fargaba ya ce sunana biyar sarkin hausawa na okigwe malam ma'azu muhammad a kamar yanzu dai a can dai ga magagagwa ina ka amma dai dai mu mu ji duriyarsu ba ne kamar yanzu mu mutum biyar muke nema a nan su ma abin da suke nema su ma a bangaren inyamurai kamar mutum biyar. rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da faruwar lamarin inda ta ce rayuka biyu ne suka halaka yayin da kuma wasu da dama suka jikkata kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce harin da aka kai ya shafi jami'anta da ke binciken ababen hawa rabiu husaini shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta imo eh to kamar abin da ya faru shine wato kwatsam kawai shine waɗannan yan bindiga suka zo suka buɗe musu wuta kuma suka saka eh, nakiya a cikin motar to har suka kashe mutum biyu ma a cikin mota to daga nan kuma motar waɗannan hausawa motar ta lalace to sun tsaya gyara to akan gyaran da suka tsaya su yi shi ne wa'annan kuma still yan bindiga daɗi kenan suka zo suka bar musu har suka kashe wasu hausawa a ciki akwai matakai da muka ɗauka daban-daban wanda muke kawo ƙarshen wannan fitinoni ka iya addabi jihar Imo. Matsalar kawai da ake samu shi shine akwai wasu wurare wanda yake wayannan 'yan bindiga sun kokona mana police stations kuma babu ainihin mutanen tsaro a wannan wuri. Lamidu Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karshen labaran duniya. To Mahmud kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis ta tsawaitawa da kuma inganta rawar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki ke takawa a Afghanistan UNAMA a takaice zuwa wata shekarar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin jin ƙai masu tsanani. matakin zai tabbatar cewa unama na da mashahurin aiki kuma kwakwara don bayar da karfin gwiwa wajen tattaunawar bangarorin siyasa da kuma sa ido kan batutuwan 'yancin dan adam da bayar da rahoto a kai da kuma ci gaba da bayar da taimakon jin kai da abubuwan bukata masu sauki sannan da tuntubar dukkan bangarori a afghanistan ciki har da taliban wajen aiwatar da dukkan waɗannan abubuwa a cewar jakajiyar norway mona jewel wadda tawagarta ta hada daftarin wannan kudirin. Kudirin wanda ya samu amincewa da ƙuri'u goma sha hudu da kuma guda ta ƙauracewa daga rasha ya tanaji cewa 'yancin ɗan adam musamman ma na mata 'yan mata da kuma tsiraru ya samu fifiko. Masu nazarin al'amura na cewa ganawar da aka shirya yi tsakanin Firaministan Cambodia Hun Sen da takwaran aikinsa na Japan Fumio Kishida a ƙarshen wannan makon wani ƙoƙari ne da sinfen ke yi na samo sabbin hanyoyin samun kuɗin tafi da al'amura da kyautata dangantaka da yammacin duniya yayin da chinawa ke rage yawan hada-hadar da suke yi a ƙasar kuma matsalar tattalin arziki da covid-19 ta haddasa ta fara yin tasiri ƙasar ta cambodia na fuskantar barazanar tsunduma cikin matsalar bashi saboda ba basukan ayyukan ci gaba da china ta bata a cewar carl schuster wani farfesa a jami'ar hawaii pacific wanda ya kara da cewa bashi na tilasta hussein sake nazarin dangantakarsa da yammacin duniya kuma japan ce ke shiga tsakani japan ta fara jaddada matsayinta a cewarsa ya kara da cewa ana ƙara karkata ga japan saboda halin china a ƙarshe Yayin da masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda cutar ke kashewa ke daɗa yawa a wasu ƙasashen da suka sassauta matakan daƙile yaɗuwar cutar. Darakta janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya fitar da takardar tunatarwa kan darasin da cutar ta koyawa duniya zuwa yanzu. Da yake jawabi jiya Alhamis a babban taron batutuwan kiwon lafiya a ƙasar Thailand, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar ta covid-19 na matukar tunatar da duniya cewa kare lafiya mashuhurin al'amari ne kuma 'yancin ɗan adam ba na waya ce ba ba na waya ba ce amma tamkar jari ne wanda ba kawai ci gaba ne ke kawo shi ba kuma shine ginshikin ci gaba ta fuskar zamantakewa tattalin arziki siyasa da kuma tsaro. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya wasu 'yan bashin daji ne suka farwa yankin karamar hukumar Gasol da ke jihar. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da salwantar da dukiyoyi. Daga Jalingo ga rahoton da Lado Salis M Garba ya aiko mana. matsalar rashin tsaron da da Najeriya ke fama da ita irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma hare-hare babu gaira babu dalili wadda al'amarin ke ciwa al'umma 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya ko da a baya-bayan nan ma al'amarin da ya faru a jihar Taraban ɗaya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya a yankin Karal da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban al'amarin da ya janyo rasa rai shida ya kuwa jikkata wasu da dama 'yan bindigan kuwa suka kona wani yankin suka sake ba da tabbacin cewar za su dawo dawo ba tare da jimawa ba domin su matashi al'umma mazauna karamar hukumar gasol a jihar taraban wani matashi haifafen wannan ƙauyen wanda lamarin ya auku a idansa ya shaida mana yadda lamarin ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba sha biyu na dare sai eh, an bindigan daji farmaki cikin garinmu sun kashe mutane nan sun ɗauki waɗansu mutane dai har yanzu gari tana cikin fargaba yanzu hakan nan ma mutanen mu suna ta fita zuwa wasu garuruwa sun ayyana waɗannan garuruwan kamar. gasol sendirde wuro jam badija za su iya shigo wayannan garuruwa su kai masu farmaki malam zakari adamu masunci ne mai sana'ar kamun kifi a wannan yankin shi ma ya shaida mana yadda yan bindigan suka addabe su a wannan yankin suka shiga cikin hirmo suka kore muka dawo kambari a ne mutanen kambarin su ma suna gudu rashin zarafin mutane suna lalatar yan matanmu suna lalata matan mutane kuma haigin kuma suna kashe mutane su kone gidajen mutane su kwaci dukiyar mutane. Al'umma mazauna yankin karamar hukumar Gosol da ke jihar Taraban suka yi ta korafi tare da kiraye-kiraye ga mahukunta yayin da kowa ya fara amsa man da sunansa. Laji Lawal, yan bindigan nan da ake magana su ne suke koran mu daga jeji. Yan ta'adda za su yi ta kama mu suna kai mu jeji muna sai da dabbobin muna biyan su. In muka kai rufot gwamnati ba ta ɗaukan mataki sai sun gama abin da suke yi sannan daga baya hukuma ta kama mu ta kama ci mana dukiyoyi waɗanda babu gaira. Nana Alhaji Sani Usman. Ko na kuka kan gwamnati gwamnatin jihar taraba ta dibi halayen da fulani suka shiga kowa na gudu a halin da ake ciki saboda yan bindiga waɗanda ba a san daga inda suke fitowa ba an addabi duniya ma hakan ta sanya na tuntubi ardo kiri da ke zama shugaban sallubawar karamar hukumar gasol a jihar taraban wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda yanzu muna gaba kura ba sa yaki masu gaskiya gudu marasa gaskiya ma gudu ba wurin kyau ba burtuli hulani sun zama tanka kamar ba 'yan najeriya ba ne muna neman taimakon allah sp usman abdullahi wadda ke zama kakake rundunar 'yan sandan jihar taraban shi kuwa cewa ya kawo yanzu sun shirya runduna na haɗin gwiwa domin ganin an kawo karshen wannan matsalar akwai haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda da 'yan banga da kuma maharba su ke shiga jejin nan domin su dakile wa'annan don aikata yawan ta'addanci ana nan ana fafatawa nan ba da za mu ga bayan sun Allah yadda wannan matsalar rashin tsaron dai ya daɗe yana cinwa al'ummar jihar Taraba tuwo a ƙwarya Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To daga batun matsalar tsaro bari mu koma kan na samar da ayyukan yi a Najeriya. Inda gwamnatin ƙasar ta kaddamar da shirin baiwa matasa dubu biyar horo kan sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Ƙarƙashin hukumar nan ta kula da tashoshin samar da wutar lantarki a Najeriya wato Hyperdeck. Hukumar dai za ta horar da matasa ne da suka kammala karatunsu na boko amma kuma ba su samu aikin yi ba. a wani mataki na kawar da hankulansu daga fadawa kangin miyagun ayyuka daga mina ga rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa matasa dubu biyar horo akan sana'o'in hannu domin dogaro da kai a ƙasar. Shirin dai da ke ƙarƙashin hukumar kula da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck zai horar da matasan da suka kammala karatunsu na boko ne, amma kuma ba su da aikin yi. Da hakan zai taimaka wajen rage aikata miyagun ayyuka ga ƙasa da yake ƙaddamar da shirin Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha wanda ministan matasa da wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dariye ya wakilta, ya ce matasan su ne ƙashin bayan ci gaban ƙasa, a saboda haka dole ne a ba su muhimmanci. We have no choice than to invest in them now so that the future of our great country can be guaranteed. Ya ce ba mu da wani zaɓin da ya wuce mu ƙarfafa su domin samun ingantacciyar ƙasa abin dogaro nan gaba. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso wanda ya wakilci gwamnan Niger a taron ya ce matakin zai rage dogaro cokal ga ayyukan gwamnati. Saboda ana gane cewa yawanci aiki wanda ya kamata samu na gwamnati babu amma an koya musu sana'a yadda za su yi a samu naira ɗaya zai zama naira biyu. Babban manajan hukumar ta Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa ya yi ƙarin haske akan manufarsu ta horar da waɗannan matasa. Shiri ne da zai tanadar ma matasa wuraren da za su koyi sana'an da suka zabi suna so su yi. kuma wata duka za a rinka ba su abin samun aljihunsu domin su samu na abinci da na kudin mota na zuwa wurin wannan trading din in sun kara wannan koyo wata uku ko wata shida za a taimake su da kayan da za su yi sana'an da suka koyi da shi to shine shiri din mun samu yara dubu biyar da za a fara da su kuma in sun kare sai kuma koma ɗauko wasu dubu biyar insha Allah. Wasu daga cikin matasan da za a baiwa wannan horo da suka fito daga jihohin Niger, Kogi, Kwara, Benue, filatu da kuma jihar Kebbi sun nuna farin cikin su. Sunana Maryam ɗaya gudan Galadima daga Kebbi State ya wuri. Ina na ji daɗi matuƙa don ina zaune aka ce mu taho mu yi wanga program kuma na ga program in yayi sosai gaskiya. Ke za a koya miki? za a koya min snacks ne kwamfuta da ɗinki da make-up duka sunana talk abigail david from Rium local government in plateau state jos ina da godiya da kuma farin ciki domin wannan program sunana comrade abdullahi madami daga kogi state program da muka zowa na ipadec na taimakan matasan nigeria yana daga cikin abin da ya samu farin ciki Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. karancin ma'aikata da ake fuskanta a amurka saboda annobar covid-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel a nan Amurka. Ta sa a Latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar covid-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai sako zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otal ɗin radisson da ke garin sunnyville a jihar california alex martinez shine manajan otal ɗin ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get delivery uh, from a robot, you ya ce idan ka aiki mutum mutumi ba zai damu kowa ba kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri misali cikin minti biyar zuwa shida ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici sannan a matsayinka na kwastoma idan zaka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashi in shirya ba babu wanda zaka dama um, You don't get dressed for them. You're not bothering anybody. To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta. to get the the Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urarsu idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin saboda ya samu damar danna maballan buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maɓallan da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Steven har yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin. when you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there. Ya ce shi mutum mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida, ko da yaushe yana nan, ba a bukatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako, ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar sansa don yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. Tuwari layo a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. Hassantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai da da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. hasali ma abin da suke shine suna sauƙawa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce matakin da kasar Mali ta dauka na toshe kafofin yada labarai mallakar kasar Faransa na France 24 da Arafai. sakamakon zargin da kafafun yada labaran ke yi wa gwamnatin mulkin sojin kasar na take haƙƙin bil'adama ya yi daidai domin mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo assalamu alaikum biyoyi hausa taron ministocin ruwa na ƙasashen yankin tafkin chadi da ya gudana a birnin yamai na jamhuriyar Nijar. Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa akan abin da suka tattauna. Wannan saƙon ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma saƙon Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. hakika ya kamata gwamnatin kasanmu najeriya ta gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen karancin man fetur da tsadarsa muddin tana so a gudanar da aikin noman rani yadda ya kamata domin magance matsalar yunwa da ake fuskanta a kasanmu sai saƙon ali usman taka lafiya da hamza galadima da dan asabe mai fata da sani a shafura da malam umaru kamba ya wuri waɗanda suka ce muryar amurka tashar 'yanci tashar da ba ta kyamar kowa a yau muna yabo da jinjina zuwa ga hukumar hana cin hanci da rashawa efcc a ƙarƙashin jagorancin malam abdulrashid bawa kan namijin ƙoƙarin da jami'an hukumar suka yi na damƙe tsohon gwamnan jihar anambra jim kaɗan da miƙa ragamar mulkin jihar ga sabon gwamnan jihar farfesa charles sholido muna kira ga jami'an hukumar da su ƙara saka tsoron allah a cikin aikin gyaran ƙasar nan da kuke ci gaba da yi ta hanyar kama dukkan wani ko wata da ake zargin sa da haɗiye kudaden talakawan ƙasar nan. kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. Mahmud makamai masu linzami da rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin rasha mai suna RT sannan kasar australia ta kakaba kunkuma ma wasu gaggagaggan attajiran rasha biyu yau dinnan juma'a to masu haro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a gogon najeriya nijar da kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya yarda sai dai kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi amma yanzu kan a madadin ibrahim ka almasi garba da ya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.